yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala matsaki madaukaki wanda ke jujjuya al'amura da tsarin da ya ga dama a lokutan da ya ga dama mun shaida Allah shi kadai yake babu abokin tarayya gare shi cikin mulkinsa shi kadai ke juya al'amuran halittunsa shi kadai ke jujjuya al'amura da yanayi ya sanya yanayi ya zama sabanin wani yanayi bisa ikonsa da yardarsa babu wani abu sai Allah subhanahu wa ta'ala ya gwada shi ya daidaita shi ya tsaka ya daukaka wanda ya jibinci tasbihi da tsarkake Allah a dukkan lokuta ya yi sa'a zai dace duniya da lahira wanda ya yi sakaci ya manta tasbihi da yawaita ambaton Allah ya yi asarar rayuwa duniya da lahira Allah ya yafe mana mun shaida Allah subhanahu wa ta'ala shine kadai ya cancanta bauta masa ba tare da haka shi da kowa cikin bauta ba kuma lalle mun tabbatar mun shaida annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ne manzon Allah ne a ya aiko shi da gaskiya ya ba shi fiyayyen littafi shine alkur'ani mai girma annabi sallallahu alaihi wasallam shine wanda ya zaburar da al'ummata bisa tasbihi ke Allah da kansu da ranarsu ya kasance mai yawaita tasbihi a kowane lokaci da yawan godiya ga Allah shiga da amincin aka tabbata gare shi bisa asayensa da sahabbansa da duk wanda suka bi su da kyawawan ayyuka zuwa ranar ƙarshe a yau hutubar tana tunatar da mu ne mahimmancin yawaita tasbihi a rayuwar musulmi abin da ya sa matakin hutuba shine yawanci mutane muna son alkhairi zaka ga zukatan mutane suna cike da alkhairi da sha'awan alheri suna so su dukkan mutane musamman musulmai suna sha'awan su yi abin da zai ji daɗi amma rashin tunatarwa da kuma gafana da kokari na shaidan yakan mantar da mutane za ka iya ganin mutum ya yi awa guda a masallaci a zaune da yan littattafansa in ɗalibi ne musamman amma ya fi sulushi ɗan uwansa ko ya ta motsa ba motsa kawayarsa kamanta ma a cikin masallaci wannan wata harka ce ta shaidan wanda suke rinjayar da mutane zuwa ga abin da ba zai amfane su ba a mafi yawan lokuta su bar kuma abin da shi ne muhimmi wannan ana buga misali da wanda ma ya zauna a masallaci zuwa za su ga ɗalibai sun zo masallaci sun zauna suna karance-karance ko don fuskantar jarabawa ko kuma nazari a kan karatu amma kafin a jima kaɗan sai ka ga sun manta cewa ba a masallaci suke sun koma wasu abubuwa daban hirarraki kala-kala irin waɗanda ma ba su dace a yi su a ma waje ba balle kuma a cikin masallaci ana manta tasbihi alhadi shi tasbihi shine abun da zai rinka ba mu damammaki cewa waɗanda ke buƙatar zuwa cikin su idan mutum ya samu kansa cikin kunci da damuwa abu da shi cikin wannan kunci da damuwa cikin sauki ne yawaita tasbihi ga mutum ya yawaita subhanallahi wa bihamdi ko subhanallah subhanallah subhanallah wannan shi Allah ya umarci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wala qad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun Allah da hakika tabbas mun sani zuciyarka tana shiga cikin kunci to yawan maganganu na ƙarya da suke rorawa a kanta amma Allah subhanahu wataala ya ce masa fasabbih bihamdi rabbika eh, ya kai tasbihi tare da gode wa ubangijinka kaga yana cikin kunci maganin wannan kawai tasbihi akwai kuncin ka ba za ka iya ko kuɗi ba zai fita ba zai warkar da mutum wani kuncin masu ga mai ɗumbin kuɗin ne ya shiga cikin wannan kuncin a rayuwarsa saboda damuwoyi ko yanayi kawai na rayuwa da jarabawoyi babu abin da zai fi mutum ya samu nutsuwa da kwanciyar hankali yana cikin jarabawa kamar ba a jarabawa ke ba irin in yana yawaita tafiye yawaita tafiye nan kuma safiya a kana aikinka na sana'a ba zai hana ka kai tasbihi ba subhanallah subhanallah subhanallah annabin Allah zannun annabi Yunus alaihi salam lokacin da ya rasa mafita ya kai makura cikin harkar da halaka sai sai a ce sai halaka amma tasbihi Allah subhanahu wataala ya ce falaula annahu kana min musabbihin wallahi ba don zannun annabi yunus ya zama daga cikin masu tasbihi ba lalabisa fi batnihi ila yawmi yub'athu wallahi da ya zauna cikin ciki kifi da ya fada a nan zai dawwama har ranar tashi alkiyama tasbihi da yake yi Allah subhanahu wa ta'ala sai ya shi kamar yadda Allah ya ce wa zannuni illa ba mughadiban fa dhanna anna an naqdir alayhi فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين kaga zannun cikin ruwa ya fada ya wuce ta zarce cikin cikin kifi amma sai tasbihi sai Allah ya da shi aka da shi daga kifi cikin cikin kifi aka da shi zuwa ga tsarin doron kasa saboda dai kawai yi tasbihi tasbihi ba kawai ba ne. wannan ke nuna mana cewa mutum ya samu kansa cikin tabarbarewar harkoki ko na kasuwa ko tabarbarewar harkoki harkar ilimi a jarrabawa abin jirga ba ɗaya ya dame wa mutum a harkokin sun kasa setawa mutum ya yawaita tasiri saboda Allah subhanahu wa ta'ala yana tabbatar da cewa dukkan halin da mutum yake ciki in ya goce in ya zarce da tasbihi ya dage ya tajirce subhanahu wa ta'ala ya fi da shi kuma Allah ya sha bukan misalai da bayinsa na kwarai daban-daban hatta mala'iku abin da ya tare musu da hankali lokacin da ba su abin da su ce tasbihi suke Allah ya ba su mafita wa yau mana shirin jami'a ثم نقول للملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك kunta waliyuna min duni Allah ta haka za mu taro jama'a dukkan duniya ta tashi tashin alkiyama a ranar za mu ce wa mala'iku kuma a ce waɗannan wai har kusa suka rika abin bauta a ranar mala'iku za su shiga damuwa da ga mutuwa za su mutu saboda tsoron kwairin da Allah ya mutu amma abin da za su ce shi ne subhanak sarki ya tabbata ga shi wannan ne kalmar tasiri. wani sa'i za ka iya samun kanka a cikin harka a cikin kawai maka ga matsala ta kai matsala Allah ya kiyaye koma ga Allah ta hanyar tasiri shi fa Allah ya bi masu tasiri fa subhanallahi hin samsuna wa hina tusbihun sarki ya tabbata da Allah ku rinka faɗan tasbihi hina tumsu lokacin da kuke kayyan baki wa hina tutubun haka nan in kun waye gari ku yi tasbihi tasbihi yana sa mutum ya samu nutsuwa ya samu kwanciyar hankali fi da ta cikin damuwa ake so a yi shi ba hatta kana cikin ni'imar da tafi kowace ni'ima girma ana so ka yawaita tasbihi misali ya zo a cikin alkur'ani yan aljanna da kansu ka san kawai ni'ima kawai ta kare a shiga aljanna amma su ma tasbihi suke yi Allah ya ba labari da'awahu fiha subhanaka allahumma aljanna cewa subhanaka allahumma ya tabbata gare ka ya Allah idan mutum yana cikin ni'imar aljanna ma tasbihi yake yi dan ya samu jin daɗi ina da kuma wanda yake wata ni'ima ta duniya ni'ima ta duniya ba ta dawama don komin yawanta in ma ta dawama har da mutum zai mutu to mutum zai mutu ya banta kaga kenan bata dawoma ba amma aljanna ba mutuwa kuma nimar ba ta karewa amma duk da haka ma'abuta aljanna yan aljanna Allah ya samu cikin su tasbihi suke yi dan ku bayin Allah lalle mu yawaita tasbihi Allah ya yi masu tasbihi ya kuma umarci manzanni musamman alaihi sallallahu alaihi wasallam ya yawaita tasbihi الله سبحانه وتعالى تسمتا فاسبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آلاء الليل فسبح وأطاف النهار لعلك ترضى كنت من تسامون من سواد عبد الله يفاك كتسوى إيا أرض إنك شيني يوزا تيكا كتسوى كلمة على كتسوى كونتنتمنت ma'ana tsana ba ka kwaɗayin abun wani ba ka kwaɗayin dole sai an je guri kaza ko sai an kutsa kaza iya inda aka aje ka hankalinka ya kwana nan to yawai ta tasbihi tasbihi kuma sai Allah ya tarbiyyar ka kai tarbiyya ta rai shine tasbihi wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i ash-shamsi wa qabla ghurubiha ka yi tasbihi tare da gode wa ubangijinka kabla tulu'i shamsi kafin rana ta fito ma'ana in an yi sallar asuba ya ku musulmai a dawwama a inda kake zaune a yawaita tasbihi kafin a tashi kada labaran duniya ya rinka ɗaya da hankalinku wasu zaka da sun masallacin ma da rediyo lokacin da ya yi canza din nan akwai labaran duniya wai karfe shida wai saboda haka da rediyon suka aljihu kuma idan da sallah kamun ka ce mai wannan akwai ne a lokacin da ana idan da sallah shi saura minti goma to shi Allah Allah ya kawai liman ya yi sallama liman zai ji labarin duniya yanzu duniya ce ta baka labarin ta idan waye ba zai baka labarin duniya ba to har ka mantar da kai labarin lahira ba ba ka ji labarin lahira ba wanda ka baka sani ba amma duniya kam ko a baka labarin ta ko ba a baka labarin ta ba kai ma gwani ne wajen baka labarin duniya amma sai ka ga mutum ya zo kirkiyo ko wani a haddasin sai yake jin labari Allah Allah yake ya bata lokaci duk wani lokaci da zaka da an ce bonus na ayi kyauta ko ayi kaza kyauta zaka samu lokaci ne mai fada gurin Allah inda musulmi ya gane za ka gane muku bonus daga karfe ɗayan dare ko sha biyu am sun yaudare ku da cewa am ba su ce pm ba ba su ce sha biyu midnight ba a sha biyu am kana ga kamar gari ya waye wai kenan har karfe shida am wai kira kyauta so da haka matasa kawai shi kenan mutum yana kakila yana kawaya ko ya kwanta kan an ce duk kyauta saboda haka zai yi youtube wai to friends wannan kyauta ne kuma dai an tsaye lokacin da zaka haɗu da Allah an watsar da kai a bayan duniya gari ka wayewa kuma ka shiga cikin harkowa ka shiga sannan ma babu tasiri shikenan garin da za ka yi tasiri an haɗa ka rana da zaka ka yi tasiri babu lokaci saboda haka kabla tulu ishamsi rana ta fito in an yi sallan asuba duk gaggawan da kake kai wa su wa kabla gurubi mu rinka samun lokuta kafin rana ta fadi ko da ba kullum bane in kana da yawan harkoki wallahi ka kida da kanka a masallaci ka zauna kafin rana ta fadi la'asar ni shi masallacin anguwar ka zauna ka ɗan yi abin da ya sauwaka kana mai tafi subhanallah subhanallah subhanallah wannan duniyar ka yadda ita bayan bayan ka koda na minti goma ne kaga abu Allah zai amma ba ma iya ba ma iya sai mu gwamnati mu zauna a daba muna ta yi muna ta yi a shi kan in dai na labarin duniya ne shaidan su zauna a wa amma idan mu shiga masallaci mai yi ko kuma muna zaune a rumfar mu mu ci gaba da tasbihi malam ku kayan sayarwa kake in ka da su yamma ta yi yamma masu ciniki ba su zo ba ko kuma sun yi sun wuce dan daidaici lokacin ka yawaita tasbihi lokaci ne mai tsada شنا فسبحان الله حين تمسون وحين تسبحون شنا أنا كما قول طلوع الشمس الصباح ما ينسى الصباح هو كل غروبها في الآخر alhaji ce wa min ana illaili da daddadawa ko da kwanaki ne in kaɗan farka ko za ka yi fasi ka yi ba ita ku subhanallah subhanallah subhanallah in za ka shigo da sake fasi ba ka da yi tasbihi wa min ana illaili fasabbih bi Allah kan ka farka fasabbih ita tasbihi yace fasabbih yace kan ka farka ya ba a fasabbih ita tasbihi ba ka biyan kuɗi za ka tashi kai kai ko wani lissafi wanda ba ba wannan ba a rinka rage na abubuwa ana kuma ga Allah don za mu samu nasara har kowa har yawa a rayuwar mu in kun lura amma tasbihin nan wallahi zai ba mu nutsuwa abin da kake da shi ka kawo da kyau abin da ka samu ka ji alhamdulillah inda duk Allah ya ajiye ka ba za ka samu ba so sai so da yawaita tasbihi bil ala in kini fasabbih ka sake sai maka wa atrafan nahari wato kaga ake duk lokutan ma gaba ɗaya na taklimi ne kabla kuroyi shamsi wa kabla hurudiya wa min ana illaili kafin rana ta fito kafin rana ta faɗi sannan cikin cewa in ka samu dama ita zuyi sannan wa aka rafin na hari kai duk gaba ɗaya ini Da hantsi ne a da rana ne a da ɗan la'asar ne duka kawai ita zuyi wa aka rafin na hari la'allaka tarba za ka samu nutsuwa ka yadda da abin da Allah ya maka wannan shine tarbiya ruhiya da Allah ya yi game da tasbihi sai kuma yace wala tamuddanna aynayka ina ma mata'na bihi azwajan minhum zahrat alhayati ad-dunya linaftinahum fi wa rizqu rabbika khayrun wa abqa in kana yawan tasbihi to karka damu da cewa wane ya gina gidaje wane ya sayi motoci wane yana kaza da wane ake damawa da mene da mai a'a walakin mutum na aine ila ma mata ana bihi azwajan min wani kama da musulmi ne amma yana da kaza yana da kaza ni har yanzu ban san in ka tasbihi ka kuma ka rinka jefa idonka zuwa ga wani yana da kaza wani yana da kaza wani yana da kaza a Allah ta wala ta mujanna ainaka ila ma mata'ana a zuwa minhum zaharat hayati duniya dunya da su ma da aka ba su li nafsina bihi wallahi idan jarraba su sai Allah ya kawai ka nitsu wa rizqu rabbika arzikin ubangijin da ya baka an wannan ga ba komai ba nakin khairu wa abqa wallahi shi yafi alkhairi hakura da abin da Allah ya bata saboda haka mu yau da tasbihi ya ku bayin Allah Allah subhanahu wataala yana yaba tasbihi kuma ya tabbatar da cewa in ma kuna gani mu muna ganin ba za mu yi tasbihi ba to tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihinna wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu malam duk wari ne da kake gani da bishiyoyin da kake gani da su halittun Allah wallahi Allah ya ce wa in min shay'in ai yace tusabbihu bis samawati sab'u sammai bakwai din nan da kake gani gaba daya suna tasbihi ga Allah in kai kana gaba za ka yi ba ana kai kana da kai aro abun akwai wuya to tusabbihu lahu samawati ai ba gata kai wa Allah in kai tasbihi ba gatan gare ka ne in kace ba za ka yi ba to tusabbihu lahu samawati sab'u sammai gaba ɗaya suna tasbihi ga Allah wa man fi fihin ga duk abin da ke cikin sammai bakwai suna tasbihi ga Allah Wala haka kan ƙasa duk sai gaba ɗaya suna tasbihi ga Allah haka su ma abin da ke cikin su wa in min shay'in kai babu wani abu illa yasabbihu bihamdihi fa yana tasbihi tare da godewa Allah walakin tafqahuna tasbihahum sai dai ku mutane ba ku fahimtar tasbihin nasu alam tara anna alam tara anna Allah yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa ƙwai sofat shin ba ka ganin Allah subhanahu wa ta'ala duk abin da cikin sama da ƙasa yana ajiyi ga Allah wa ƙairu hatta tsuntsaye sofat lokacin da tsuntsaye suke bude fuka cikin su yin tafiya in ka lura da wasu tsuntsaye in sun yi sama sama can sai su bude fuka cikin su tafiya in suka bude kuka cikin ma ba za ka ga sun faɗi ba suna tafiya fuka cikin abu ya ba sa tukawa amma kuma suna tafiya in sofat wallahi ta biyu sai ji Allah subhanahu wa ta'ala mahalicin su kullum ka alima salatahu wa tasbihahu kowa kowa Allah ya san yadda yake ibada Allah ya san yadda yake tasiri saboda haka ya ku bayan Allah mu yawaita tasiri. mu yawaita tsarkake Allah mu nemi yardar Allah rayuwar mu ba abun da ya dace da mu in banda tasbih zaka ga komai ya fi karfin kai tunani akan abubuwa sun lalace abubuwa sun tabarbare abubuwa ba sa ci gaba a wannan kasa samu sai ci baya duk abun da ka taba in kaje ya fara faruwa to in dai na lalacewa ne sai dai ya kara gaba sai dai Allah ya kiyaye shi abu ya fara faruwa in na gyara ne to ta masa lokaci da ba ka ji wani abun alkhairi an fara shi a kasan nan sai ka ji wasu mutane da to oh, bari mu gani ko zai roke saboda kawai an san gashi nan cewa hakan bai dace ba ya kamata mu dinga zaton alkhairi ne amma al'amari mu ya kai makura to a irin wannan al'amari din babu abin da zai fidda mu mu samu nutsuwa mu samu kwanciyar hankali mu kalla tasiri kuma tasbihi ne abin da zai taimake ka mutum ya rasu ya koma ga Allah yana mai tasbihi ya ga darajar sa ta duniya da lahira idan mutum yana tasbihi Allah zai yi dukkan abin da ya gare shi shi ne wanda yake daga darajar mutum mizanin sa ya tsika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce subhanallah tamla'ul mizan cewa subhanallah daga subhanallah subhanallah tamla ul ulmizan suna cika mizani ranar tashin alkiyama subhanallah walhamdulillah tamla alima bayna samai wal ardh fadin subhanallah walhamdulillah suna inda suka duba ladan su ranar tashin alkiyama zai cika tsakanin sama da gasa. shin tasbihi wasa ne Allah za ka ga yana ɗaga darajar annabawansa da su annabawa idan suka tasbihi hatta sauran halittu tasbihi suke tare da su الله سبحانه وتعالى إنا سخرنا له إنا سخرنا له إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب عن داود عليه السلام إنا سخرنا الجبال معه من فوق ما يسبحنا سنة تسبيه إن النبي داود سبحان الله سبحان الله bil ashi wal ishraq da yammaci in yana yi suna yi da safiya in yana yi suna yi shi ne kake ko a gonar kake kamata in kai tasbihi wallahi da dukkan wadannan bishiyoyi da sauransu sai sun ba da shaida ranar tashin alkiyama kai tasbihi in a cikin jami'a kake balle ma ga jami'ar duk bishiyoyi Allah ya ba mu ikon yi saboda Allah subhanahu wa ta'ala ce wa ghayra mahshura ta tsuntsaye lokacin da aka tsuntsaye ni yi gungumen sai sun taru wannan yana kuka ta ce ta ce ce kullun lahu awwab wallahi suna tasbihi suna da annabi da suna biye masa wajen tasbihi wa Allah ya kuma in Allah mu yawaita tasbihi Allah ya mu ikon yi yawaita subhanallah in kana kan kekenka za ka faɗa in kana kan mashin za ka faɗa in kana kan mota za ka iya yi in tafiya kake da kafa mata a jika in tana girki za ta iya yi in tana shara za ta iya yi ya'ya za su iya yi kawai abu ne mai sauki subhanallah subhanallah subhanallah wa bihamdi subhanallah al-azim كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن kalmomi biyu masu nauye mizani kaga cewa darajar ka ta dauki masu sauki a kafarce nan da an faɗi kuma nan da an sannan kuma waɗanda suke abun soyuwa a gurin Allah su ne kalmomi guda biyu subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi azim cikin Allah mu tuba zuwa ga Allah mu yawaita ayyukan alkhairi Allah ya ba mu ikon yi Allah ya gafarta wa iyayen mu da kakannin mu Allah ya gafarta wa malaman mu Allah shiryar da mu zuriyar mu da iyayen mu duk fitintinu Allah ya dauke mana su Allah shugabantar da shugabanni na kwarai gare mu waɗanda Allah zai amfani da su ya gyara mana yanayi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 من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تحققون تسبيحه أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أوصيكم أما بعد فأوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله جل وعلا وبكثرة التسبيح لله سبحانه وتعالى افتتح الله سبحانه وتعالى سبع سور من القرآن لكلمة التسبيح سورة الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا سورة الحديد سبح لله سورة الحشر سبح لله سورة التغافل سورة الصف سبح لله سورة الجمعة يسبح لله ما في السماوات والأرض سورة التغافل يسبح لله سورة الأعلى سبح اسم ربك الأعلى هذه السور الله سبحانه وتعالى بكلمة التسبيح لا هذا لأهمية التسبيح وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح الليل يسبح الله ليل نهار فأين نحن المسلمون اليوم نكثر الكلام حتى في المساجد الإنسان يدرك مع أخيه في المسجد ولا يكثر إلا الكلام التي لا فائدة فيها لا ليس فيها فائدة آه، آه، الفوائد الدنيوية ولا الأخروية التي تصيبها الإنسان مع زملائه ترى الكثير من الطلبة يجلسون في المسجد ويسبح الله سبحانه وتعالى ويصلوا ما تيسر الله لهم من الصلوات لكن يأتي الإنسان ويجلس في المسجد ويكثر الكلام حتى الكلام التي لا حتى الكلمات التي لا تليق بالمساجد حتى لا تليق بالمسلم أن ينطق بها ومع ذلك ينطق بها المسلم في داخل المسجد عباد الله نكثر التسبيح لله سبحانه وتعالى يقول الله تبارك وتعالى ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين اغفروا من التسبيح أيها المسلمون عباد الله توبوا إلى الله توبة نصوحا وتوبوا إلى الله أيها المؤمنون لعلكم تفلحون استغفروا ربكم إنه كان غفارا علموا أطفالكم وأطفالكم كثرة التسبيح وعلموا أزواجكم التسبيح وأكثروا التسبيح في حياتكم سواء في ليلكم ونهاركم في عشيكم وصباحكم فسبحان الله حين تمسون وحين تسبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون عباد الله إن الله أمركم بأفضل الأعمال وهو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقال جل من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اصلح عوراتنا وآمن روعاتنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم أنزل علينا بركات من عندك في بيوتنا وفي بلدنا غمبي وسائر بلاد المسلمين اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شركنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم فق ما جمعتنا في هذا المسجد فاجمعنا في جنة الفردوس مع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأتباع ذرياتنا وعشيرتنا وأقربائنا ومشايخنا وعلمائنا إنك سميع قريب مجيب الدعوات رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم اكفنا شر الحاسدين الحاسدين يا رب العالمين الظالمين اللهم قد أرادنا بالسوء والشر اللهم اكفيه بنفسه يا حي يا قيوم اللهم اكفنا شر أعدائنا بما شئت يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء إنك على كل شيء قدير في كالإجابة جديد الجلال والإكرام اللهم اهد شبابنا شباب الإسلام يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم اهد شباب الإسلام والمسلمين ووفقهم العمل بكتابك واتباع سنة ابيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل أبناءنا وبناتنا وبناتنا ذري وبناتنا قرة عين لها في الدنيا والآخرة واحفظنا وإياهم من كل سوء ومن كل شر ومن كل مكروه إنك على كل شيء قدير اللهم من أراد ذرياتنا بسوء اللهم أشكله بنفسه اللهم أشكله بنفسه يا حي يا قيوم اللهم اكفهم شره يا ذا الجلال والإكرام اللهم شك شمل أعدائنا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين ورد عليهم كيدهم يا رب العالمين واجعلك في نحورهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله